وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikonsa da ganin damar ya ba mu ikonsa ke haduwa a cikin wannan masallacin mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadus salihin idan jama'a su manta ba karatun da ya gabata satin da ya gabata mun kwana ƙarshen babi na goma sha tara babin da ke magana akan wanda ya sunnata sunna mai kyau ko ya sunnata muguyin sunna a cikin jama'a yau za mu tashi babi na ashirin babun fit ta ala khairin babin da ke magana akan wato nuni akan aikin alheri wani sai ka yi ga aiki kaza ya kamata wani taho ka yi kai ba ka iyawa amma suka ce wani taho ka yi ko tuwo ka ma mu yi tare mutum ne ya biyo sai yadda ana fada to shi bai iya rabawa sai sai ya ga ya tumi raba ya raba ya zan dalun alal khairi mai nuni akan alkhairi du'a ila hudan da kuma kira zuwa ga shari'a wani zo ka yi aikin alheri wani a barika yi kaza barika ba au dalala lalata kuma ya kira zuwa ga bata kenan wanga babi yana son ya karantar da mu cewa a musulunci akwai wani aiki mai daraja nuni akan aikin alheri ka nuna min in yi ko ni in nuna ma wani yayi ko kuma kira zuwa ga shari'a aikin alkhairi aikin shiga aljanna ko kuma mutum ya zan yayi san haka kira zuwa ga mata Allah ya ba mu ikon gadi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wadu ila rabbika kuma kai kira zuwa ga ubangijinka mala yace ai ud'un nasa ka kira mutane ila rabbika zuwa ga ubangijinka bi tauhidihi wa da'atihi ta hanyar kadai ta da kuma masa da'a Allah ya ce ma annabi ya kira jama'a ya kira mutane su zo su wa Allah da'a su kadai ta shi to duk wanda manzo Allah ya kira ya karba kira to manzo Allah ya lada akan wannan mutum kamar kai yanzu in ka kira mutane ku zo ku yi aiki ku zo suka yi to Allah zai baka lada akan wannan aiki kiran da kai musu in suka yi wakala ta'ala madaukakin sarki ya ce udu ila sabili rabbika bil Ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikima da hikima wal mawqitul hasana kuma wa'azi kyakkyawa malamai suka ce al hikma ana al qur'an yace ay udu ila dinillahi bi ayatil qur'an ka kira mutane zuwa ga addinin Allah da ayoyin qur'ani sun hidadi idan ka kira mutum ka ce to Allah ya ce kaza zina ba ta da kyau Allah ya ce wala taqrabu zina ta ta ba ta da kyau Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir sai ka ja aya kiran mutane da ayoyin Qur'ani ya hi dadi shi ko ya hadari dan da mutum ya ce a shi bai da ba an samu matsala kaga iya ka hadari a kai ko inda ke dadi da ka ja aya ka aje shike kenan sai dai a ja aya inda ta dace dan muna jin wasu suna jan ayoyi inda aya ta yi daban inda shi ko ya daban kaga an samu matsala marakon ka ce ka gwada mutane abin da ya kamata sai ka yi ɓannar da inda kayan shirin kama da ya yi saboda malamai suka ce duk wanda ya ja ƙur'ani ya fassara bisa ga jahil ya kafirta dole sai ka san fassara aya daidai kila ka yi ta gabashin wani malami irin su shek jafar allah shi masa sai su ce rijiyar lemu ko mayan malamai sai sun fassara aya ta ta daidai ka rike fassara da kyau to sai ka kira mutane da wannan aya sai ga aya Allah ya ce kaza ya ce kaza to shi yasa malai yace ana a kira mutane da ayoyin Qur'ani in ka kira mutum ka ce to Allah ya ce kaza ba magana ta sa ko mutum ya so ya zaga hinka ba magana ka sa magana Allah wa qala ta'ala madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa kuma ku yi taimakon juna akan aikin da'a da kuma aikin tsoron Allah taimakon juna anan shine duk wanda ka cikin wani zo ga aikin alheri ka taimaka mu amma fa in ya gane wasu mutane ba su a kira su zuwa ga aikin addini an kira su wato fada suke su za kana ganin wani ko kwana kai ba a tasai sallar su baya don faɗa za ku yi da ka ce wani ta zuwa sallah lokaci ya yi tsawo ka ɗauki wankan hitina kamar yadda wasu mata a complain ɗin wasu mazajen su cewa wallahi wani muna son batar da mai gida amma in muka sai musiba ta tashi ba a sai kwana yana ina kwana ko ana kiran sallah sai a kale sai a yi sallah a gama in yadda da kwana ya tashi ba ka kusa a yi mugu abu ko a to yanzu kai kana faɗa a tashi ka to kai kana tashi da ita kai na an ka ce ka tasce ta ita ka tashi ka tasce to kai na za a kasuwa a kana faɗa ku to akwai hadisin imam abu dawud wanda ya ce in ma ta ka tasce ka da dare ba ka tashi ba a samu ruwan sanyi a yayi ma ka tashi a samu ruwan masu yin a yayi ka tashi to ka sai yanzu wanda aka tassuwa ya faɗa ya eh, yayi hawa mai ruwan sanyi zai kaga an samu matsala ke to saboda haka ana son mutum ya zama koyo shi yana kira zuwa ga alheri kira kira zuwa ga alheri Allah ya ce wa ta'awunu albirri wat taqwa ku taimaka ma juna wajen aikin da'a da kuma aikin tsaron Allah wala ta'awunu al ithmi wal udwan kada ku taimaka wurin aikin wato ta'addanci da kuma ƙetare iyaka zunubi da ƙetare iyaka Allah ya kare wa qala ta'ala madaukakin sarki ya ce wal takum minkum ummatun lalle a samu wata al'umma daga cikin su daga cikin yad'una ila alkhair suna kira zuwa ga alheri lalle a samu nan malamai suka ce miyar kuma al'ummatun al'umma sai aka ce larabci ne sai suka ce jama'a aka ce jama'a larabci ne sai aka ce kungiya samu wata kungiya daga cikinku. suna kira zuwa ga alheri don ita kungiya amma ummatun larabci ne jama'a larabci ne al'umma larabci ne saboda ka a samu wata kungiya daga cikin masu kira zuwa ga alheri wannan umarni ne aka fasuwa a samu kada kowa ya shirinsa don shiru matsala duk malamin da adda ilimi ya shiru ya ga ana banna su ya shiga matsala ya zama shaidan mu akhara kurman shaidan an samu matsala ke. bani isra'ila sun taba suka taba ubangiji Allah Allah bai aika musu azaba ya aika mala'iku ko da mala'iku suka suka iske wajen malami 70 cikin masallaci suna addu'a sai mala'iku suka kuma suka ce ubangiji ya Allah al'umman nan mun iske malamai wajen 70 cikin masallaci suna roƙon Allah sai Allah ya ce ya hanka ce amara da su ya an ka ce malaman da an masallaci suna suna addu'a a fara da su dai inda sun shiga cikin mutanen su yi musu wa'azi su bari abin da suna bari da ma ka kama wajen su yi shiru to yanzu azaba ta to ba ta bari fara su ta gama su to shi yasa ko gidanka in ga bari banna ta yawa kai shiru ba ta magana in ta dauki daki ba ta barin ka to shi yasa amfanin malamai shiga cikin mutane su faɗa musu gaskiya ko ba gaskiya ba to Allah ka babu ikon wadin gaskiya malam fi fihi isharatun ila anna du'ati ila alkhair afdal umma a cikin wannan aya akwai nuni akwai ishara cewa masu kira zuwa ga alheri su ne fita cikin al'ummarka duk wanda ya kama baki ne ce bai iya faɗa ba kowa gaskiya to bai cikin masu alheri cikin al'ummarka abinda aka so in hada abinda bai da kyau kai magana a gyara ko ba gaskiya ba sai da ka bi hanya ta hikima kayan ka wada mutane magana ko ba gaskiya ba to ya Allah ka ba mu ikon gane bangaren hadisai hadisun Abu Mas'ud yace wa an abi mas'ud uqbah ibn amir al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da wasu tabbata gare shi ya ce man dalla ala khairin duk wanda ya nuni akan alheri a sai a aikata falahu misalu ajiri fa'il ya da kwatan kutin da wanda ya aikata shi idan ka kira mutum ka ce wa'anda Allah taho a zuba ruwa masallacin ka ko kai ba kai kai ba in shi ya yi, kai ka gwada mai ya yi. abinda Allah ya bai shi zai baka kwatan kusin abinda Allah ya bai shi zai baka da lada zama ina fatan mun gane magana shi yasa in ka ga mutum cikin matsala in kai baka eh sai kirayen mai sai to eh sai kawai mutum ya faɗa rijiya na baka eh sai sai ka sai ka kira mai sai to eh sai da kai shi na ruku guda ina fatan mun gane magana duk wanda ka ga ya shiga matsala in kai baka iya sai ka kira wani sannan in ka ga aikin alheri kai baka iya kira wani wanda ka iya toye da kai shi kun yi tare a cikin lada jama'a ina fatan mun gane maganar dalilin wannan hadisi wani sahabi ne ya ce ya rasulullahi ina cikin talauci kuma ina son zuwa yakin da a taimaka min abin zan rika na guzuri in hau dabba in tewurin yakin da ya rasulullahi manzo Allah ya ban da abin zan ba ka hau dabba gidana ba ni da shi a ran sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi ina nuna maka wanda za a samu wuri ne sai ce wani sai ce a ce wuri ne a ce shirin da ya na zuwa yakin nan bai samu zuwa ba ga wani nan wanda ka zuwa a ba shi kayan na yadda sai manzo Allah kuma yayi fada a wurin ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili duk wanda ya nuni akan aiki alheri da kwatan kusun lada wanda ya aikata shi kun yi sabon zuwa hadisi shi wannan sahabi yace ya san wanda ya anka wani za a samu kuma da anka ce ka samu jama'a ina fatan mun gara magana saboda ka ba ka wajen kai shirunka sai ka ce ga inda za a samu abin sai a ce a samu kai ma ka samu ladar wannan da ya fara abin da kai ma ka samu ladar irin wannan to ya Allah ka taimake mu Allah ka ba mu ikon ganewa hadisin mu na gaba hadisin Abu Hurairah ta wa Abi Hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah ya ce wato shi Abu Hurairah jama'a hadisan da aka wajen hadisi kusan 2500 gare wa'anda ya roto daga bakin manzon Allah sallallahu kuma shi da rage waya. direct dadewa ta bi wacce shekara ko shekara bakwai bai wata zama ya tare manzan Allah duka shekara biyar da watanni na biyu amma ga wannan suka yi zama da manzan Allah tun daga makka har suka dawo tare manzan Allah madina har manzan Allah ya su ya basu cikin sahabbai amma ba su yi ruwaya abu huraira ba shi abu huraira sai da aka yi hijira aka dawo madina na ya zo ya musulunta shekarun da ya tare a ba su da yawa amma hadisan da ya samu sun yi yawa amma suna complain game da shi abu hurairah me yasa ya kowa yawan ruwaya hadisi sai ce musu su mutanen madina manoma ne sai su noman nomansu ni ko yana wurin annabi zamani su ko mutanen makka muhajirin suka yi riya suka zo madina su ko yan kasuwa ne suna can kasuwa ni ko yana wurin annabi saboda haka babu mamaki don na tara hadisi da yawa sannan kuma abubuwar ya taba shin ya mayafi ne da ka yafawa manzon Allah ya yi addu'a gare ya duka ya fa tun daga yana duk abin da yake ga bakin manzon Allah bai ta manta shi ba duk hadisin da ya ya hada shi har ya mutu ko guda ya mutu ba saboda babu mamaki da yana zan ya haifi kowa riwaya hadisi duk gaba ɗaya da sahaba ne babu wanda ya riwaya hadisin Abu Hurairah kuma bai yi aure sai da manzon Allah ya zan babu har da aure bai yi ba don kan shiga su da shi ga ilimin hadisi bai iya zuwa faɗin abinci yana nan yana jiran manzan Allah ya faɗi magana hada ce ta abu hurairu na taɓa za ta faɗuwa tsakanin mimbarin manzan Allah da ɗakin Aisha sai in faɗi yace babu abin da ya kasa in ba yunwa ba yace mutum ya biyo yadda ce kamar hauka gare ni yace ya ba hauka komai banda in ba yunwa ba yunwa ina ta kashe na kuma kamar mahauka a ce yunwa tana gigita mutum yace wata rana yunwa ta kare ko kaka ya toka hanya ya yi zamne sai ga sayid na abubakar ya biyo ya ce sai tambaye shi wata aya cikin ƙwar'ani ya ce wala ba don ba santa ba na santa na tambaye shi ne don ɗaya gane halin da ke cikin yunwa na kaji ya samu abinci ya ce sayid na abubakar ya biyo ya ce ya tambaye shi ayan nan sai mai bayanin ayan nan kuma sai wuce bai gane halin da ce sai ibn umar ya biyo shi ma sai ya mai tambayan don ya gane hal da yake ciki ya gane yunwa yake ji ya sami abinci ya ce wallahi bai fahimta bai gane hal da yake ciki ba ya yi bayanin aya ɗaya sai wuce sai ga manzo Allah ya biyo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na biyowa yana kallon idanu a gurin sai ya gane wallahi yunwa yake yanzu ba ko magana tambayar aya yake ba cewa ɗaya yake mutai gida ko da manzon Allah ya tafi gida ya iske an kawo madara cikin abin nan cikin ƙwarya ko a ce nono cikin ƙwarya an kawo kyauta abu hurra sai ji daɗi yana bibi annabi ya baya ya sha sai aka ce a ce a gayyato yan uwan abu wanda da an masallaci mutane masu yawa wajen mutum saba'in sai a ce a kira su kawo an ka ce aka kira su sun ka taho sun ka suka gida abu hura yana dibin a ɗauka a bashi warata sai aka tuni abu hura an shi sai ya ansa yana jiran umarni sai aka so ka bana dama gare ka ya fara sha yadda abin ya kwashi mamaki mai kuma sai shi annabi ya sun tuhalle yadda yana ba shi ka bana hannun dama an ka ba ya sha yadda yana ta yana biyu kwaya kai sai shanya abu don kwaya ta haka wanda mutum wajen kila mutum guda na shanya abin da yadda shi na farko ya sha sai da ya koshi sai ka ce a ba na nabi mai sai da aka ba wajen mutum saba'in sai da kowa ya sha ya koshi sai aka bata kawo ba sha kawai ba sannan sai mun zala da kai abu hurra sha abu ra ya sha ya sha ta sai da ya koshi annabi tikara ya ko ba kawo kai ya sha ya sha ya sha sai da bi ba ta da wurin shiga sai manzo Allah ya ce ƙara sai tinaranci da wanda ya kana manzan Allah ba ta da wurin shiga yanzu sannan annabi ya kawo kwari a kawo sannan ya sha kamar ya faso a gida ne wannan sai ka san mu'jiza abincin ɗan dan wanda mutum guda na ya yi wa sai yawa mutum saba'in su shabe ƙari Da sau daga abu huraira ya kasance koyo shi na tare da manzan Allah Sassan. koyo shi bai zuwa ko'ina bai aure ba sai da manzan Allah ya zan babu ya yi aure ya aihu ya aihi ɗiyamar sannan a sa'id bin musayi sulki ne na kamar da malamai suka sa'id bin musayyib wanda mai kawaid yace akhil mutaqaddibina ya aure da Abu Huraira ta fiki ne ya aura shi yasa aka ce in kuna ganin ana irsalin hadisi ana shafa sahabi in sa'id bin musayyib yace manzon Allah ya ci. to mafi yawanci ya aka bibiya sai aga Abu Huraira a tsakani da Annabi da yin sa'id bin musayyib bai ga Annabi bai ga manzon Allah ba dan tabi'i ne sahabin da aka wanda ya zo ga Annabi Abu Huraira ne mafi yawanci in ka ga ya shafi sahabi suruki yana sai ya shahi sai ya ce annabi nabiya ne gaba ina fata mun gane magana wa mutunan madina ne asalin shi ba mutunan madina ba ne mutunan ƙasar yaman ya taho sannan abin da ya sa ka cewa aka kiran shi abu huraira akwai ruwayoyi guda biyu riwaya ta farko aka ce daji ya ce ya ɗoko ɗiyan mustar daji ya ture su gida musa daji sai kwasa ɗayan ta ya to su gida sai aka sami abu huraira baban karamin musa hirru ana musta musa ya guda huraira ta kuma ɗan musa ya karama riwaya ta biyu kuma aka ce ko da ya to musulunta ya to da wata ya karamin musa da hannu yi ko da ya to ya musulunta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kira shi ya aba hirrin ya kai baban musa ya kan mai sai abu huraira sunan shi na kware abdurrahman sunan shi na kware abdurrahman bin sakhar abdurrahman ibn sakhar shine abdurrahman baban shine sakhar sakhar bi sad sadun kha'un ra'un shi asman baban shi radiyallahu anhu Allah ya kara masa ya roki Allah Allah kada ka bari in shekara hijira in kai hijira ta shekara ta yace ya roki Allah kada Allah ya bari hijira ta kai shekara ta duniya to shine yana kai 59 sai Allah ya ɗauki rayuwa hijira tana shekara da tara, da tara. yanzu muna shekara dubu ɗaya da ɗari 1440 to shi tun tana 59 da tara, Allah ya Allah ya anci kuma an ce yi addu'a ya ce, Allahumma inni uhibbu liqa'aka Allah ina son haɗuwa da kai fa hibba liqai Allah ka sun haduwa da ni sai dai addu'a sadaka Abu Hurairah gaskiya mutumin kirki ne kwarai da gaske yayi addu'a Allah ya musulun da mahaifiya cinya da rai uwa ya san musulunta saboda haka Abu Hurairah da yana da da wato abubuwa da yawa na ban mamaki a rayuwa ce domin da ya musulunta ya koma wajen mamaki ya manzo Allah kai min addu'a mahaifiya ta musulunta ya yi addu'a Allah ya sa ta mutunta ko da ya kuma ya ta yi kalmar shahada ya Allah ka ba mu ikon ganewa imamu abu hurra Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah ya ce man da a'ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shari'a aikin aikin kwarai shine shari'a domin shi aikin kwarai shine shari'a aikin banza shine bata don kada ce ai zuwa a a'a aikin alheri aka magana kamar ai sallah ko ai sadaka ko ai azumi ko ai aikin alheri ko a taimaka marayu wanda ya kira akan wanda aiki ya kira zuwa da shari'a to shi na manzo Allah ce ka lahu min ajri mithl ujuri man tabi'ahu ya kasance yana lada kwatan kwacin lada wanda suka bi la yanqusu zalika min ujurihim shay'an bai rage komai daga ladarsu komai bai ragewa daga ladarsu wanda aka ba su abinda an ka ba su shi za a bashi ba a rage musu koyi magana na aiki da suka yi sai ce wa man da'a ila dalalatin duk wanda ya kira zuwa ga bata zuwa ga aikin banza zuwa ga halaka kuma Allah ya ce kana alaihi min al-ithmi ya kasance akan shi akwai zunubi mislu asayin man tabi'a wa misalan kwatan kwatan zunuban wanda suka bi shi la yaqus zalika min asamihim shay'an wannan bai rage komai daga cikin zunuban su komai bai rage cikin zunuban su yadda aka lauda mun shi magana za a lauda ba kawai shine mu'assis shine mu'assis ba mu'assis shine mu'assis kuma ina ta mun gane magana ka shi yasa kana ganin ayyukan banza da ayyukan halaka wallahi kada mutum ya shiga gaba wurin kiran mutane a kansu in ka ga barna ta shigo kauce mata bar limamin ka duk wanda ka wucewa ya wuce amma ka kasa gaba duk wanda da ya gani gare ka yanzu irin mugun askin da matasa ka yi Dun mutum na harko da ya fara shigowa da shi jama'a suna bai suna kusa da koyi da to duk wanda ya ce an rubuta bai zunubi a kawai bayan zunubin wanda ya yi da zunubin kuma wanda ya an ka gani gare don mu kan gada mata ka yi na banza mala duk wanda an musabbabi duk wanda an mu'asir ga wa'annan ɗumukan duk wata sashi ta yi tsirai wallahi sai an rubuta ma wanda an na farko ga zunubi akan wannan aiki amma kuma abin zai baka mamaki musulmai suna kaɗin bukanda ko musulmai ka sawa kuma inda ma abin yake daban mamaki uwaye suna gani ba su magana dattijo na gani bai magana miji na gani mata sai na yi ba su magana wallahi jama'a yanzu akwai wata zahira abubuwa sun yi nisa mata yanzu suna biki yanzu ko gileba sawa ko gileba sawa mai dan imani da ita ka dan ya fa gile haka just cover amma yanzu mata sun ɗebe hijabi sun aji kuma ga miyagun ɗin kan ga waɗanda sun matsa gaba da baya ɗin kan da suka yi na yanzu wallahi wata taguwa da ke aka cire ta da ke aka sata da ke aka cire amma kana gani uwaye suna kallo ba su magana miji na kallo mata tana na sawa bai magana kaga an cika da yaki ke abinda aka so ga irin wannan in ka na hanata alheri ya kamata ku umma biyan ku kai wallahi jama'a irin wayan dubuka suna ka jawo aljannu wani in ya gani ya kyale wani in ya gani bai kyale ba wani zimmi in ya gani ya matawar da ya kyale ta wata wallahi an tabbiyo bai kyale ta yadda kaga maza suna shawar mata su ma jinin suna shawar mata haka duk mai tsaye jinawa sun san da ita kuma ƙarin gashi kuna ka sani in za suna bikin nan suka yi kwalle nan ba su sallala asar ba sai wadda kahin ta zuwa bikin nan ayi la'asar in ta yi kwalle na amma in ta yi ta gabayin la'asar wala ba ta tsalla la'asar sai waɗanda Allah ya ce maka saboda ka akwai kalubale ga magari mu kwaye da Allah ya sawa ce wa an abul abbas an karɓo daga abul abbas abul abbas sunan shi na kwaye sahal ibn sa'id sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda shi wannan sahabi shi ruwato wani hadisi zamu karanta can gaba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo mai kyauta wata alkibba wata abaya wata riga mai kyau manzo Allah ya sayar da sai ya hito duk wanda ya ga annabi rigar ta mai kyau kawai sai wani ka da baki ya manzo Allah da Allah ka bani rigar ka rigar ga ya kunta ka bani sai mun za Allah ya to na ba yayi za za a baka jim kadan annabi sai ta shiga gida ya ɗebe ta shi an sayawa farko da ya mata manzo Allah ya kuma gida ya cire ta ya naɗe ta ya tuntube ga ta sai jama'a suka ce ka amma dai wani ba kai wa yanzu annabi ya sauri ga shi an sayawa farko da ya mata kuma kafin al'ada ce ba ka roƙo ne hana ba haka ɗaya ka ce ba ka rigarsa mutane sun kai mai ta sai ki jama'a ku saurara don Allah ku saurara ku yi mun uzuri ku saurara don Allah yace wallahi ba na roƙi annabi rigar ga don in sa'in kwalliya da in suna na roƙi annabi ya ban rigar ga don in ni mutu amila kawai da ita in samu albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi sai kowa kyale shi wanda mai ruwaya hadisin da salibin salibin sa'ad sa'id yace ya nan kula da mutunan ya nan kiyaye da shi bai taba sa rigan nan ba ko so guda bai taba sayo ta sai ran da an ka tiba na ya tuka sai an ka dauko ta an ka sa cikin lakawai aka sa aka bila kawun da ita jama'a ina fata mun gane magana to shi wanda sahal shi ya roto hadisin in ma kai gare ba wato hadisin abinda a ciki ne na darasi yana gwada annabi da yadda yake son abu in wani su cikin sahabbai ne yadda yana son yana bashi wannan shi na koya ma jagorori shugabanni in shugaba kake na ƙasa da kai in yake wani abu yadda yana so kana da halin baka kana bashi Saboda ba gaskiya to nan na haka ganin shugabannin sai lozin sun rasa magoya baya kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Inda sahabi yana bai amsa abu ne sai shi ya bashi kana ganin sahabbai annabi akwai wanda yake bara komai dari kyauta dari yayi arziki har karshen rayuwa ta to abinda an ka sani ga manya su yake fara karana amma an ana ganin manya suna tsarin su ga abinda ganin karana an samu matsala idan ka ga malami na fare ne ga abinda ga hannu almajirai ne su ya samu matsala girma ne faduwa zai zama yana fatan su gara magana kuna ganin malam gumi Allah shi masa rahama yadda ya tarbiyyar da almajirai ne sai dai ya ba su amma ba su ba shi ba kai almajiri shi yasa kana ganin daga kowane gari ana tuwa wurin karatu wuri ne saboda sai dai ya ɗauka ya baka ya an kawo mai zakka komi yawanta wallahi sai ce ku je ku raba an ta ko wata wata mu'assar ta kano su kuɗi masu yawa cike da cike da pickup yadda a sai a gina wata wata abin ga wata makaranta yadda wallahi ko titi ka ba yan uwa da biyu su dama wanda a babba haka ne yake da wanda a ƙana gare shi iya yaka zai mutunci da gaisu kwaya da kai amma in kana sa ranka ga abin da an ga hannunsu wallahi ana samun matsala girman kan watsuwa ne eh yau kyautar da saudiya ta yi kyautar da saudiya ta yi ne an ce kuɗi ne masu yawa kwaye da ya ce ku teku ku teku gina abin gada ko mika a baki gida ne ko iyali ne ko wannan uwa ne yanzu yana ka iya haka cikin malamin mu sai wa'anda Allah ya taimaka to ya Allah ka taimake mu to shi salu bin sa'ad Allah ya kara masa yadda ya anna rasulullah ma qala yawm khaybara manzo Allah ya faɗa ga da aka yakin khaybara yace la anna rayata gadan rajulan lalle zan bara tuta gobe ga wani mutum yaftahu Allahu ala yadayhi Allah zai buɗe garin khaybara ga hannu ne tun nasarar garin khaybara ga hannu ne Allah zai buɗa ta wannan mutum Allah wa rasuluhu yana son Allah da manzo wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzo suna so ne da jin waga magana sahabbai fa batar nasu ya dukuna lailatahum sai mutane suka kwana suna kutsawa suna labari sun wai wani na wannan mutum ayyuhum yu'taha cikin su wa za a ba su ga wanda Allah da manzo suna so ne shi ko yana son Allah da manzo wane na kowa ce kaza kowa ya ce kaza kowa na gesin yana faɗin abinda ya gani da rai falamma asbahan nasu yayin da mutane suka waye gari gadau ala rasulullah suka suka yi sabko wurin manzo Allah kuma aka zo gidan manzo Allah aka taru kulluhum kowanan su yarju dukkan su yarju an yi tsaha, kowa na kauna a bashi ita wannan tuta din fa sai manzo Allah ya ce aina ali ibn abi talib ina ali ibn abi talib fatila sai aka ce ya rasulullah huwa yashtaki ainai ya manzo Allah yana yana hawa da ciwon ido idan suna ciwo bai iya hitowa fa qala sai annabi ce fa arsilu ilayhi ku aika mai ku ce ina bukatai fa utiya bihi sai aka zo da shi ku sai da aka zo da shi wa yadda filin ya gwada fa usiya bihi aka zo da shi kenan ya gwada idanun ciwo ya tsananta fa basaka rasulahu fi ainihi sai manzon Allah ya yi tohi ga idanunsa wada alahu ya mai addu'a fa bara'a sai ya warki kai nan kai dai yati hatta ka allam yakun bihi waja'un kamar dai bai taba ciwo da ba manzon Allah ya ne mai addu'a ya tuma mai ga ido shi sai da suka warke suka bude kamar bai taba ciwo ciwo ido ba fa dahu raya ta sai manzo Allah ya ba shi tuta ce rike kai ne komandan ya ja gaba fa qala ali radiyallahu anhu ya rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mislana sai sai da ali ya rasulullah zan ya su ne har sai sun zama irin mun sun kuma musulmi fa qala sai manzo Allah yace unfuz ala rislika zarke ta higa hanyarka ta higa hanyarka hatta tanzila bi sa'atin sai ka soka a hilinsu a garinsu sai ka sauka tsakiyar garinsu sun mad'uhum ila islam sannan ya zuwa ga musulunci yace da jin wannan ya san cewa lahiya za a kwacewa a ce ka yi sai ka ta tsakiyar garinsu ka kira zuwa ga addini ka kira zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima jibo alaihim min lahi ta'ala fihi ka ba ku labari ga abin da ya ba a kansu na haƙƙin Allah maɗaukacin sarki a ciki sai manzon Allah ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ko na rantsi da Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shigar da mutum guda saboda kai ta dalilinka dalilin wa'azinka ko dalilin da'awarka khairul ya yahi alheri gare ka min humurin ni'ami daga wato jajayen raqumma a tara ma jajayen raqumma a baka ya yahi alheri gare ka bisa ga duk abin da za a tarawa a baka duniya mutum guda ya shirya gane addini ko mutum guda ya shirya bar mugun aikin da ya kai dalilinka ya yi alheri bisa duk a tara wani abu ba mutafaqun alaihi bukhari ne suka rawaito wannan hadith wato idan muka dibi wannan ya yawa musulmi hadith ne wanda ba kun san manzon Allah sun ba da wahayi yake aiki da yana wani fito ai da yana so yana ya zabe shi ba shi wannan abu amma kalaman in mutum ya lafi zai gane cewa kalaman ba ba ba ba wai manzo Allah yana yin sunne don sauran shi ba Allah na yi yayi haka don annabi cewa ya bara tutar gobe ga mutumin da yana son Allah Allah Allah son shi Allah da mutum so shi ma yana son Allah da manzo sannan kuka cikin hadisin akwai mu'jiza wanda za a wa mutum addu'a a tuha ba sai ya warke duk da yake ana iya samun waliyi masu wannan karama wani waliyi yana iya ma addu'a ka warke nan kai tsaye nan kai tsaye ma addu'a ka warke kaga wali suka ke ita ko mu'jiza kuma abuna wanda yake ya fa'a ma al'ada ya fa'a ma da an ka saba sai ya faru gashi yi addu'a kuma ya warke nan kai tsaye kamar bai taɓa shi kushin cin ido ba da akwai masu ganin cewa ilimin sun yi lahiya da yadda ma yadda suke kayan su ciwo kuma ina fatan mu gane magana na hmm. e eh, to mu'jiza abuna wanda za a gaji da mutane da su kawo iri ne ba su iya mu'jiza abinda Allah ya kawo fa manzanni da annabawa da shi wanda ya zan gagarau ba mu iya kawo ilimi eh abin wanda ya buwaye kowa sai mu'jiza shi kuwa hadisul qudusi magana Allah Allah ya faɗi magana amma lafuzan na manzon Allah ne shi yasa hadisul qudusi amma karama da mu'jiza da karama na aka azin ita karama waliyya da ita ita kuma mu'jiza annabawa da manzon da ita mu'jiza ta yi karama girma da ita mu'jiza abubuwa na wani suke na gaji da mutane ita ku kwara karama ganin ganin dama Allah sai ba mutum eh eh eh awo amma bai bai cikin hadisul qudus saboda hadisul qudus shi hadisin da annabi ya rusu daga Allah shi ya kuma hadisul qudus hadisin da annabi ya rusu daga Allah shi ko hadisin nabawi hadisin da sahabi ya rusu daga annabi magana Allah a cikin hadisi idan kuma hadisul qudus yanzu shi nan Allah eh yawa kuma sai qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce sai a jawo hadisi magana Allah ta kuma yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina na haram zalunci akan kaina wa ja'altuhu bainakum muharraman na ya wato haram tsakanin ku kaga hadisul qudusi kenan magana Allah wanda lafazin na annabi ne amma ma'anar ta Allah ne wallahu a'lam kenan annabi Allah ya sanar da shi cewa sayyidina ali shine za a ba wannan tuta kuma shine jagoranci wannan yaki ya taya gudu wannan gari kaga Allah ya sanar da shi shi yasa ya kira sai na Ali ya kuma haka su sabai duk babu wanda an dauna abu cikin ga amma da nan sai ga wani ya kiyar ya kuma ga tilai na turki ne na shi yasa ya ɗauka ya bashi to babu sahabi guda wanda ya wata magana to shi ya sa haka wato su sahabbai suna ladabi kwarai da gaske sannan idan muka ribi wannan hadisi yan uwa musulmi da sayyidina Ali ya fara tahiya bai waiwayo ba sai annabi ya ce ka tafi ga hanyarka sai ka sako garin su ka kira zuwa da musulunci an ce koyowa bai da zai tambaya sai ya rasu in ya su har sai sun zama irin mu musulmi sai ce kare ka tafi sai ka sako garin su kira zuwa ga addinin musulunci ka ba su labari ga abinda Allah ya wajabta a kansu kuma Allah ya kaddara ana zuwa mutane su ga tsoro tsoro ya kama suka yi faranda mutanen bara ba a yaƙe su ba inda ma kawai da aka tafi garinsu suka ji an haɗarin suka ba da wuya sannan wannan hadisi da kuwa gani hadisi ne wanda yake ya walwale wata matsala wadda babba wata rana akwai wani babban malami nan garin da ya ce malam kana shiga kwamfuta ce eh ina shiga kwamfuta kwarai ce ka binciko min an ce idan mutum ya ce sa'a ta farkuran juma'a Allah zai ba shi lada kama wanda yanke na kumi wanda ce sa'a ta biyu Allah zai ba shi lada kama wanda yanke samiya, wanda ce sa'a ta uku wanda yanke rago wanda ce sa'a ta hudu kama wanda yanke kaza ya sadaka naman wanda ce sa'a ta biyar kamar wanda ya sadaka da kwai to daga sa'a ta bai ta ta karshe liman ya taho mala'iku sun ruhi littafon sun da suna sauran hudu ba sai ce ka binciko min to shi liman da aka jira ya tuwa a ta takardu shi ko cikin cikin waye shi ba kun gane magana ko da ya ƙarshe da haka tahowa sai ya taho na aka rihe aka rihe takardu to shi cikin wani kategori yake to aikin da ya ba ni na yi wajen kusan shekara biyu ko uku ni ne ban gano ansa tambayar nan na yi ta bincike ban gano matsala ba sai wata rana da Allah madaukakin sarki muna arziki muka tafi umra wani malami yana karatu a cikin masallacin makka wanzu da cewa tsohona ya tsoho sosai wani malami na ya karanta hadisin da ya yi bayani ne kwata hila bayan magariba zuwa isha'i sai da ya gama sun shi kusa gare sai ya mai tambaya ita shi liman shi shi cikin wani bangare ne sai ce ai shi liman ya kafi hidayatun na jama'a na suka suna saurare ne zai jefa musu abinda Allah ya sanar da shi mutum guda in ya ɗauka ya gane ya yi addu'a tara masu jajayen raƙuma gaba ɗaya a basu kaga wanda ya taho shi sa a tawar kura tsuri na za a bashi lada wanda ya rafa yi ko ba haka ba to shi ki liman ogana jima ina jima ina wata gana magana ya tun daga nan sai wanke min matsala ga gabaki sai na gamsu da ita jima ina fata kun fahimci matsala da take amma na da ina tunanin to shi liman ya an ka ce su ce wanda ya sadaka da ɓaye ke, to kaga ai abin bai yi ba ta ba kila shi ka sa wani limami sai ya to da wani sai ya shige wata ya zama ni ko ba haka ba to Allah ka ba mu ikon gane to saboda ka sai zan wannan hadisin ɗan uwa musulmi mutum ya faɗaitu ya faɗaitu ga ƙoƙarin ganin in ka ga wata dama su shige wasu mutane ka shigar da su su gane addini yanzu ku dibi kistar da aka ba sa abu ya zil basami wanda ya ce coci yadda ya ce coci ya iske coci ta cika da mutane sai ya shiga irin tasu ya shiga kasan masa ko da shiga coci jama'a kowa hayana ɗaya ka yana ana ta haka sai can da mai gidan ya taho gaba ɗai sai ce gaban su ya tsaye yana yin tsaye gaban su kawai sai aka wayo aka kallo shi gaba ɗai kamar yanzu a can shi za a kowa zai natsu a saurari nina za a faɗi ko da ya haigo sai ya ga abu ya zai sai ce yau babu karatu sai ni yi lalle akwai rajulun muhammadi akwai mutum namiji wanda yake musulmina sau daga babu karatu a yau sai mai zuwa hin sai mana sai yin shi ce ga can sai aka nuna abu ya zai sai aka kira wasu ya hito yace kai musulmi ne sai ya kai ka ni musulmi sai ce ka dibi goshinka dama qur'ani ya ce simahum fi wujuhihim min asar sujud alamomin su ga huska su nuna gura musu jira in suke duk suna yin goshi kasa ana gane ba. duk wanda an masallaci ga goshi ne ana gane kuma su an faɗa musu zalika masaluhum fi tawrat wannan shine wato alama su a cikin at-tawrat sai at-tawrat wal injili kazarin akhir shafahu fa azara akwai sifa zuwa cikin injila sun kuma ya bada ya bada ya bada misali cikin qur'ani sai tabbatar da haka lalle shi musulmi ne sai ce lalle yau za mu ma tambayoyi in ka bada ansa za mu kyale ka in baka bada ansa ko za mu kashe ka kuma ita tambayar da an kai ma sai ka kawo dalilin qur'ani ko hadisi haka aka dinga mai tambayoyi menene na ɗayan da bai na biyu ya bada ansa kuma ya kawo dalili menene na biyun da bai na uku ya ba da amsa ya kawo dalili me na ukun da bai na hudu ya ba da amsa ya kawo me na hudun da bai na biyar haka ya kama sai da aka yi mai tambaya hamsin da shidda zai yana ba da amsa da aka zama ba da amsa aka kure fi ogan duk tambayar da ya kai ai mai islamically an ba da amsa sai su za mu kyale ka sai yakka sai su shi ya tambaya guda sai so ya waɗi ya tambaya sai ce yana so a faɗa mai mabuɗin shiga aljanna mauki na shiga miya na mabudin shiga aljanna yana tambayar abin nan shi shi fasfo ko fada ko waye ne ko rabaran ko wane ne eh shi wanda ya tambaya ya tambaya sai ya faɗa mai mabuɗin shiga aljanna kuma ga tambaya ta ita ya kasu sai ya shiru sai ta shi kuwa sai yi wa kai mai tambaya hamsin da wani abu ya bada ansa kai guda zai maka ce baka bada ansa sai ce ku saurara wallahi na san tambaya ce na san an tambaya ce amma inni akhafu alaikum ya ji muku tsoro ku suka ce mu bari jin tsoron mu duk abin da a gaskiya hodi sun da kai mai tambayoyi to kai ka an kai tambaya sai ce abin da an mahudin shiga azumi shine la ilaha illallah shi ke yin coci gaba ya sassauki kalmar shahada gaba ɗai gaba ɗai kowa ya musulunta duk coci duk yawanta gaba ɗai an ka musulunta malamai suka ce cocin na an yi ruguje ta an kwashe ƙasarta a mashi ta masallaci yanzu aka ci ƙasar masar yanzu ka gawa ga musulunta mutum gudana har a tashi kiyama wurin na hina ana bauta ma Allah ne yana da kamisho eh <laughs> to saboda ka mutum in ya samu dama na kokarin ganin ya kira mutane zuwa ga Allah to ya kira su ya shigar da su kada mutum ya ce wai shi kama baki ne zai yi gudun haka yi a ce a ce wai shi ya zama dan izala ko ya zama a'a in kana dama ka gura mutum haya ba mai haya ya gane in ya gane ka samu alheri ko ba gaskiya ba ka cewa kai shirunka gidanka duk inda hajji wani abu da baka yadda ki bai magana amma sai ga wani wai shi gudu yake faɗa da mata ta yi katta ya tashi kai wai bai hora mata gaskiya a to irin wayannan abubuwa gaskiya ba su da ke mutum ya shiru ba ka shiru amma akwai inda haka shiru wanda ka san in kai magana banazar jayowa goma ma kai shirun ka to wannan kai shirun ka yi alhi zuba ina fatan mun gane magana to Allah ka ba mu ikon ganewa yace qauluhu yadukuna ay yakhuduna suna kutsawa waye ta suna suna hira shi wai wanga mutun wane na za a ba wa tuta gobe qauluhu rislika yace yace bi kasri ra'i rislika wa fati'at raslika lugatani yace wal kasru afsahu amma yin kasra a ce rislika ya zama fasaha ya zama mutum fasaha ga lugal lafi ma'ana ka tayi akan hanyar ka sai fresh kaka dawo ko kuma sai na ali ya aka samu nasara a kasar khaybara nan ne aka sai da aka ci nasara akan su aka lema giya manzo Allah ya sanar cewa daga yau Allah ya haramta naman jakin gida kuma Allah ya haramta auren mutu'a auren kwana kwana biyu ko kwana uku kuma ko sati guda a yakin khaybara ne aka aka sanarwa an hana an hana wa'annan abubuwa amma an yi izini ga cin naman jakin daji wannan mai zebra mai zarazaran nan ya halatta a tunama ne har yanzu ba amma jakin gida ba a tunama ne jakin gida ba a sai da fatan jakin gida ba a sai da kafta ne ba a komi da shi inda ci za a yi amma ana sai suwa a hau zaifu musulam a'a alfadari da bayan alfadari shi bai girman doki ba ko ya jaki girma ko ba ce ma alfadari ba duk da yake nan ba mu da irin wa'annan ba mu da wannan dabba sosai a nan wajen mu amma dai alfajiri kuma yadda suka faɗa yanzu ya ɓace ko eh a yanzu hajjar kai masu rage yanzu da ya samu alfajiri yanzu ya ɓace wani har shi ba a cin alfajiri ba a cin jaki ko ba gaskiya ba to Allah ya sa mu gane na'am eh. ya ga kuma alfan da yi eh, ni ma ga abin gane gane ban taba gani live ba na ganin shi ga hoto da abin da ga hoto da kuma na'am eh <laughs> eh almadari <laughs> da ni sanin jika aiwa da annan <laughs> har da buba mana da to hadisin hadisin mun karshe cikin wannan babu hadisin Anas wa an Anas radiyallahu anhu anna fatan aslama qala daga anas Allah ya kara masa yadda ce yalle wani matashi daga kabilar banu aslam Kala ya ce ya rasulullah ya manzo Allah inni uridu al-ghazwa ya manzo Allah ina ina nihin in ta yaki ina son in ta yaki walaysa ma'i ma atajhazu bihi amma banda abin zan shirya in hidi Kala sai annabi ce iti fulanan ka ce wajen wane fa innahu qad tajahala ya riga ya shiga zuwa yaki famar da sayar lahiya ka sai wuri ne ka ce na ce ne aiko ka fa a tahu sai wannan matashin ya tafi wurin wannan mutum fa qala sai ce inna rasulullahi kuma ya kure ka salama manzan Allah yana gaishe ka Manzan Allah ne maka sallama mana yana gaishe ka ke wa ya Kulu kuma manzon Allah ya ce wa adin alladhi tajahhasta bihi ka bani abin da ka shirya za zaka yaƙi da shi fa qala sai wannan bawan Allah ya ce ya fulanatu ya ke wanci ce mata ta yi. ciwon gada da abin ga. da ya niyyar zuwa bai samu rashin laya kama shi yace ya ke wance a ta alladhi tajahastu bihi ki ba shi abin da shirya zuwa yaƙi ne wala tahdisi minhu shay'an kada ki tsare komi kada ki ɗebe komi da gaskiya na shirya duk abin da ke sanar shi ma shi yaki ki ba bashi komi da komi fa wallahi na ranki da Allah la ta tahdisi minhu shay'an ba za ki aje wani abu ki rage wani abu ko ki boye wani abu daga cikin abin da shi zuwa yaƙi da shi ba ki hana ma wannan bawon Allah fa barakallahu laki fi Allah ki miki albarka Allah ba zai miki albarka ki ba ma'ana yana addu'a ki Allah kada ki albarka da ko duk abin da ke rage daga abin da ya shiga yaƙi da shi ko me kike rage ba ki juma'a ina fatan mun gaira magana rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi kaga sahabbai suna da biyayya da'a ga abinda manzo Allah ya ce musu kaga da ya toce annabi ya ce ka bani abinda ka shirya zuwa yaƙi da nan ka tsaye ce mata duk abinda ka san na shirya yadda annabi ya umarni abinda na shirya jama'a yana wata gane magana yanzu in wannan sai ya ɗebe wasu abubuwa ya rage wasu abubuwa sai ya bashi wani kila rabi ko ɗaya bisa uku amma tun da annabi ya aiko shi duk abin da ya shiga kakaf tun daga abin hawa da dabbar da ya shirya da abincin da ya shirya da kudin da ya shirya da duk abin da ya shiga zuwa da shi an ce gaba ɗaya ɗauka ya ba wannan mutum kuma haka yake mai kwace ki ba shi kake rage komi in ki rage wani abu Allah ba zai miki albarka ko kuma kada Allah ya miki albarka da duk abin da ke rage ki hana ki ba shi to Allah ka ba mu ikon gane kenan kun ga wannan hadisi akwai wato aikin alheri in kai niyya Allah yana baka lada sannan bayan haka nan kuma wanda ya nuni akan wannan aiki kuma Allah zai baka lada wannan aiki Allah ka taimake mu kuma Allah ka samu gama lafiya da yake lokaci ya riga kuma babu ya kare nan zamu dakata sai wani sati idan Allah ya hada mu kura mu cikin karatu mu Allah ka yahe mu daidai mu kuma Allah ya wallahi lada karanta ya sami aiki da abin da muka ji bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu وأتوب assalamu السلام wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ايه in bai yi ba an baka lada wa'azi an baka lada umarnin da ka yi